To da ƙarshe dai gwamnan jihar Kano Dabo Watkan Abba Kabir Yusuf ya bayyana dalilin da ya saka dokar ta ɓaci a ɓangaren ilimi da kuma wasu abubuwan da suke faruwa a Kanan Dabo. masu taron mu za mu so dai ku gyara zaman ku ɗauki domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing ga mi ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugabar ku wannan tasha ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma neman ku rahotanni da ɗumuɗumin su masu taron mu ga cikakkun nan Gwamnatin Kano ta ayyana dokar ta ɓaci kan ilimi a faɗin jihar a wani mataki na farfaɗo da ɓangaren ilimin jihar. Gwamna Abakabir Yusuf wanda ya jagoranci manyan jami'an gwamnati da masana harkokin ilimi da 'yan siyasa wajen ƙaddamar da dokar ta ɓacin a jiya Asabar a birnin Kano ya ce babban burinsa shine samar da ilimi mai inganci ga kowa domin ci gaban jihar. Ya ce matakin da ya zama wajibi domin magance matsalolin da ɓangaren ilimin jihar ke fuskanta. Gwamnan ya kuma yi kira ga da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren ilimin jihar da su fito su haɗa karfi domin magance matsalolin da suka yi wa bangaren ilimin jihar kanan katutu ya ce ina kira ga masu ruwa da tsaki da gwamnati da malamai da iyaye da kamfanoni masu zaman kansu da sauran al'umma da su haɗa kai wajen farfaɗo da fannin ilimi domin cigaba da cigaban al'ummar mu samun ilimi mai inganci shine makami mafi inganci na yaƙi da talauci da miyagun laifuka cikin al'ummar mu gwamnan ya ce manufar ayyana dokar ta ɓaci kan ilimi shine samar da gagarumin sauyi kan yadda fannin ilimin jihar ya taɓarɓare abubakar ya ce matakin zai baiwa gwamnati damar tanadar duk wani shiri domin aiwatar da gyare-gyare cikin gaggawa da mai da hankali wajen lalubo dabarun da za su ci gaba da matasa da kuma su kan kansu al'ummar Kano gaba ya ce matakin zai taimaka wajen ceto makarantun mu da suka durkushe mataki ne mai tsauri na tabbatar da cewa kowane yaro a jihar Kano ya sami ilimi mai inganci wanda shine babban hakkin mu Gwamna ya kuma ce wannan mataki zai taimaka wajen kawar da duk yaran da ba sa zuwa makaranta daga titunan jihar Kano domin mai da su makarantu domin cimma wannan da farko dole mu samar da azuzuwa domin yara kimanin dubu ɗari takwas da tamanin da tara da ɗari biyu da ashirin da uku da ba sa zuwa makaranta a cikin jarumin kwaskwarima ga ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya ɗari uku tare da gina sabbin ɗakuna ɗari uku a makarantu ɗari biyu da ke jihar jimilla za a gina ajujuwa 28,264 a makarantun jihar daga yanzu zuwa shekara uku ya ce za a buɗe dukkan makarantun kwana da gwamnati da ta gabata ta rufe sannan za a ba da abinci sau ɗaya kullum ga ɗaliban firamare da yunifom kyauta ma'aikatar ilimi ta sobeb za ta sa ido kan yadda za a gudanar da ayyuka domin daƙile matsalar rashin malamai musamman a makarantun ɗaru da ke shiyar kano ta kudu inda ake samun malami ɗaya a kowane makaranta mun bayar da umarnin baiwa malaman da ɗari biyar da sittin dubu biyar da sittin da ɗari shida talatin da biyu takardar ɗaukar aiki na dindindin da su fara daga yau a cewar gwamna duk da ɗaukar aikin na jami'ai dubu ɗaya a ɓangaren koyarwa da wanda ba na koyarwa ba a makarantun gaba ɗaya gaba da sakandare da ke faɗin jihar ta da ɗaukar sabbin malamai guda dubu goma a cewar sa ya ce mun ware naira miliyan talatin don baiwa malaman firamare bashi mai sauƙin biya sannan a an samar da manyan motoci guda saba'in don kai yara mata makarantu gwamnan ya ce ya bai wa subeb damar tsara yadda ta gudanar da aikin horar da malaman makaranta a fadin jihar abakabir yusuf ya ce malaman makaranta su ci gaba da samun horo lokaci zuwa lokaci don cimma burin su a zalika kuma daga cikin muhimman matakan da gwamna abu ya dauka game da dokar ta ɓaci ya ce gwamnati za ta biya dukkan kuɗin makaranta na tushen fi tare da ba da certificate ga ɗaliban da aka bai wa tallafin karatu a cikin scholarship a jami'o'in jihar sannan za a biya kuɗin ne ku da in baya ga ɗaliban da suka cancanta don haka ya ce za a yi dukkanin wasu abubuwa da wanda ba za a gaza ba manin cewa an taimaka wa jihar kano baki ɗaya to masu sauran mu an nemi kamun ƙarshen wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna